Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Karfa amanta muna taɓo maganar da aka yi na taron da aka yi na nakasassu wanda aka yi a nan Amurka a birnin New York. Babban abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi umarni a lokacin ga ƙasashen duniya musamman irin ƙasashe masu tasowa har da Najeriya shine dole a fito da wata doka wadda za a sa ta ta kare duk wani nakasasshe ta kuma bayyana irin abubuwan da yake fuskanta na maganar 'yancinsa da kuma walwala. Daidai daidai da wanda yake da lafiya ba abin da yake damunsa na maganar bukata ta musamman saboda haka ba nakasashe ba ba mai lafiyar ba duka ɗaya suke to wannan abu yana cikin abin da ita kanta majalisar ɗinkin duniyar ta aiko wa najeriya a jaddade bayan an dawo bisa sakamakon wannan taro da aka yi a new york To me ya hana wannan doka tabbatuwa ne? A ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin na kasa. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne da Malam Ayuba shugaban wata kungiyar koyar da sana'o'i ga nakasassu mai suna Beautiful Gate da ke garin Jos. Inda kuma yau za mu karkare hirar tamu inda yake ci gaba da gaya mana wahalhalu ko kuma kalubalen da ya fuskanta a rayuwa ga ci gaban hirar tamu. Sai ya zama na babara bai yadda in je makaranta ba saboda yana ganin of course ba laifin shi bane saboda ba zan iya tafiya da kaina ba. Haka. Saboda haka sai yana so in zama blacksmith. Eh wato makeri. Yawwa ya so mm. in zama makeri saboda yana ganin tunda Allah ya hana ka kafafuwa kuma gashi ya baka hana ya baka. Mm, kuma da hannu ake kira ka. Yawwa da hannu ake kira kuma mu a kauyen namu gaba ɗayan mu manoma ne kowa mm. zai zo ya sayi garma gatare da duk dai sauran kayan da manoma ke aiki da shi. To hmm. ka gani ban tashi shiga makarantar cancan ba sanda na samu keke na guragu. Eh. A lokacin kuma na riga na ɗan yi hmm. So na kusan 19 years a lokacin. Eh. to a lokacin da na koma makaranta na gama primary sai na shiga secondary school abin da nake so in gane wato da girman naka kaje ka shiga primary ma kwarai yawancin karatu na nayi shi da girman eh, so na gama primary school sai na yi secondary school sai na je babban makarantar koran eh, da malamai wato eh. college of education so da na gama college of education a kwanga e sai na je na je benue state hmm. benue state university na yi advanced diploma in public administration wato harkar mulki? A harkar mulki lokacin sai na dawo Jos sai na mm. samu aikin koyarwa na zama tica. To a tichan din ne sai na zage shigan jami'ar Jos na mm. karatun loya. A cikin wahalhalun da ka fuskanta menene za ka rike shi are wanda kake ganin cewa ya kamata duk wani wanda yake da wata nakasa a toshe masa wannan kafar ta ina ka fuskanci wata matsala da ta baka haushi ko kuma ta tsaya maka are. Na farko babban abin da yake tuwa a kwarya mm. shine rashin samun abin tafiya. ke keken kai magana. Yawwa ke keken guragun nan. Mm. Kusan shi shine ginshikin abin da ya canja rayuwa. rayuwana saboda ba don haka ba da na nan a karkaran mu in ja da tafa in zo na bakin titi eh, na bara to wannan keken da na samu shine ya bude duniya na gaba daya ya zo mana zan iya tashi daga nan in je can kuma in mm. dawo gida da haka babban damuwa kuma shine a ce duk na kashe shi ya samu goyon baya mm. na karatu ko na koyon sana'a mm. ko kuwa na kafa ɗan jarinsa da zai yi ko da a bakin gida ne so mm. kaga wannan ya zama an samu confidence cewa za ka iya yin wani abu kuma a tallafa maka to wani jin daɗi ya baka karatun daga ƙarshe wanda kuma shine za ka sa a rai duk wanda yake tunanin zai sha wuya in ya tuna da yadda kila kai ka koma yanzu sai ya ce bari in dage eh to kaga karatun da na yi sai ya bude mini kofofi ya zama na yanzu zan iya yin rubutu mm. eh, yi proposal in tura a nan wato neman kamar kamar takardar kwangila haka yawa eh, samu mutane ana magana newa an tofa albarkacin baki na iya mm. gwalgwado na yi aikin malanta a jos na shekara bakwai anya ko gwamnati na taimakawa harkar na kasa a najeriya maganan gaskiya da taimakon bai taka kara ya karya ya kai kamar kaso goma cikin dari eh, goma cikin dari ina gada da an samu goma cikin dari kila da ba koka ba idan yanzu aka ce kai a matsayinka na wanda yake da nakasa in aka ce ka faɗi abu ɗaya a gwamnatin ci a ce ka faɗi abu ɗaya ko biyu da za a yi wa nakasashe zaɓi guda ɗaya wanda in aka yi masa an gama da komai a rayuwarsa me za ka ce ka san babban abu da ya fi cima dukkan nakasashe mutum tuwa a kwarya shine mm. ya zama ba a damawa da shi saboda haka babban kuka da zai wa gwamnati shine ya zama an yi da nakasashe kana nufin kamar a ce akwai wakilanku a cikin su yawwa akwai wakilanmu saboda su ne sun fi sanin abin da ke mm. ci mana tuwo a kwarya amma me babban hikimar kana gan an ce kuna dama a ciki din karshen an ce za a yi wani tsari ga ku a ciki daga nan me za ku yi eh to kaga ne daga nan za mu iya mu shigar da koke-koken mu kaga yawanci ana mantawa ne da nakasassu sai can ko ranar ko an fara azumi sai kaga an ji an dan ba da indomi gero an zo da yan jarida kaga wannan baya mana komai kuma wallahi ba farin ciki muke yi ba duk lokacin da aka yi wannan mm. saboda muna so ne a dama da mutum daga farko mm. har karshe Ke mutanen gari suna kallon nakasassu a matsayin suna kasan su eh wannan gaskiya abun takaici ne sosai saboda nakasassu a duniya hmm. suna ba da cikakken gudunmawa da goyon bayan su hmm. ga harkokin rayar da kasa. Hmm. Nan kasar har shugaban kasa an yi da mai na kasa. Ya kware kware kware Franklin Roosevelt. Ah, akwai ababe da yawa da nakasassu suna iya yi wanda masu lafiyar ma ba su a eh? ma yi shi ma. Saboda haka nakasashen mutum ba kashe shi bane kuma ina roko ma 'yan uwana na su mu tashi dama zan ce maka su me zaka ce musu su ma suna kallon eh. cewa muna kasa. eh to kaga wani lokaci saboda yadda mutum ya samu kanshi sai ya ga kamar shi din ma ya kasa ne da gaskiya amma kafin turawa sun ce akwai ability in disability akwai nakasa a cikin rashin kasa akwai kuma kasawa a cikin nakasa yawa hmm. to kaga dai duk wanda yana da nakasa idan ya samu tallafi da ya dace da shi hmm. to wannan ability shine zai bayanu muna godiya malam ayuba da samu tattaunawa da mu Allah kuma ya bada sa'a a abin da aka sa gaba to daga nan ne sai muka koma ga Dr. Ankali mai bawa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari wato shawara ta musamman akan harkar nakasassu inda na tsaya a cewa shin wata irin nakasa yake da ita sai ya fara da amsa min cewa ni makawo ne ba na gani a makance shekarun baya da girman ka kotun kana yaro no na girma na gama karatu na kammala university daga Alfam Ahmadu Bello jami'ar Ahmadu Bello eh. na je bautawa kasashe ne na ara sabon da ya same ni eh. kamar da wasa ta fara wa hankali har Allah ya kaddaro haka eh to gashi kuma yanzu kana mataimaki na musamman ko kuma in ce mai bada shawara na musamman ga shugaban kasar Najeriya me kai ka ga wannan matsayi na ba ma kai na shawara in mutane ba su na yi ma ni zan amfana in ji abin da zai sa duniya ta san da mm. ni ina ba ma kai na na buga zuciya na ce wannan tilas sai na abin da duniya za su da cewa cewa mm. akwai dalilin da ya sa muna da rai mu ubangijin ya ya halicce mu ba ce ba mu da amfani ba da mu mm. mutu tuntuni amma da muna da rai akwai abin da zamu amfana ma duniya amma wanda ya ika mu duniya guragu da makafi da kutare da duk wani mai ciwo ko kuma bukata ta musamman irin wannan suna kukan cewa gwamnati ta ta yi watsi da su ba maganan doka a ƙasa ba maganan a yi musu asibitin su a ce nan za ku je ku bi layi nan ne za ku bi da motar ku nan ne za ku yi fakin irin yadda ake a ƙasashen nan da muke ciki aiki muke gani yanzu kai a matsayinka na mai ba shugaban kasa shawara ta musamman wani kokari kake dan ganin cewa kun samu wannan tsallakewar saboda yan baya to na farko dai zan gode wa shugaban kasa da ya tuna cewa muna nan muka fara da shi lokacin kamfen hanyar har wa yau ya tuna da mu ta farkon kenan duniyar na tun rayuwar Najeriya sai aka wa a kashi a wannan matsayin advisor a fadin shugaban kasa to akwai abubuwa tun ni ma na mutum ne na sha wahala da shi na muka shiga muka shiga gwamnatin tare akwai abubuwan da muka shirya da shi da shugaban kasa da kansa ya wa wawai cewa gashi nan abubuwan da zamu yi abun ya dame shi cewa gashi nan asibiti hanyar motoci da motoci mai kwashe mu daga nan zuwa can mm. karatu makarantu duka da aikin da zamu yi mu ce da mu mm. ka san kowa aure ma da kyar ake yi mm. zuwa makaranta da kyar duka mu sa abin da a riga muna aikin a kowani document ne wanda za yi as working document haka na to nan gaba zan kira duka leaders din shugabannin eh, different groups din na kasu zo mu zo na tare sai mu endorsing document din document wannan ne zai zama kamar policy din disability a Nigeria. Wato kamar wani kundi. Eh, eh da shi za mu aiki. Da eh. shi shugaban kasa zai aiki. To ah. nan ba da jidiya ba zan kira dukan su mu zauna tare wato National Disability Round Table. Eh na kasa. Mu zauna dukan mu leaders eh stakeholders. Shugabannin na kasa su eh. Eh ta endorsing document ne sun fara amfani da shi kukan duka mu nake ciki yana mm. cikin za mu amfani da shi su ya kuri kaɗan da shugaban kasa eh. bayan gama budget na ka ware kuɗaɗen za a amfani da shi sai mu sai wanda za a yi da eh, okay to an dan gyara ne da an ce kaman a budget din yanda mu muka samu labari a jaridance cewa a budget din kaman ba a tuno da nakasassu sosai ba dan kaso kaɗan mm. aka ba su haka ne wancan budget din minister of women affairs kenan oh na na minister. amma shugaban kasa akwai budget da ya ware za a amfani da shi eh kasan shi shugaban kasa zuwan ki canji muka shiga yanzu muna ana so ne zai bada eh, immediate results na hmm, sakamako na da eh, yanzu yanzu muna godiya gare ka da ta ankali mai ba shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari shawara akan harkar nakasassu wanda kuma in ba kuma ba ya gaya muku shi ma baya gani sai a ci gaba da kasancewa da shirin nakasa ba kasawa ba domin kuwa a mako mai zuwa muna da wani yaro dan shekaru goma sha hudu katal wanda na tambaye shi shin ya sunan sunana ukashat lauren daura a akalla za ka kai shekaru kamar nawa to an haife a 2002 ko ga watan alhamdulillah to sai a kasance da mu a cikin wani makon inda za a je shin wannan yaro ina ya sa gaba a madadin duk wayanda aka ji muryoyinsu shiyu bahiro da shi shine ya haɗa mana sauti usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya